nan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. A yau Juma'a 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Ogun ta ba da sanarwar killace wasu mutane su 28 bayan bullar cutar coronavirus a yankin. Wasu 'yan kasuwa sun fara bayyana fargabansu game da labarin bullar cutar. mu da muke hada-hada especially na harkar saye da sayarwa musamman canjin kuɗi a filin sauka da tahi na jiragen sama to a gaskiyar magana mun fi kowa ainihin shiga ko kuma hadari saboda waɗansu fasinjojin idan sun sauka sai sun fara ma'amala da mu lokata da yawa To muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta gano wani gida da ake harkar sayar da jarirai a birnin fatakwal da muka je muka ga akwai jarirai da kananan yara guda ashirin da biyar a wurin sannan kuma sai muka ga akwai mata guda hudu wanda suke suna da ciki dukkan su ba maza ba komi muka tambaye su me suke a wurin kuma suka yi bayani cewa an yi magana da su ne su zo wurin a kula da su idan suka haihu za a ɗauki waɗannan jarirai su da kula da su. Mustapha ɗan daura kenan kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Idan kuma muka buɗe layukan wayar mu an za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci maku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Kamaru amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Jama'a a Najeriya sun tabbatar da labarin bullar cutar coronavirus a kasar lamarin da ke zama na farko da aka samu a kudu da saharan Afirka. Masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa Afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar. Sai dai masana dai sun ce jinkiri da cutar ta yi kafin isa Afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shirin tunkarar cutar. jami'an na najeriya sun tabbatar da wani baturi ne dan kasar italiya da ke aiki a najeriya ne kamar da cutar wanda ya dawo lagos daga birnin milan na italiya a farkon mako ana nan ana masa jinya a wani asibiti a lagos kana an ce alamomin cutar ba su yi tsanani a jikinsa ba ministan kiwon lafiya a najeriya emmanuel osagi ya ce suna nan suna aiki da jami'an kamfanin jiragen sama waɗanda domin samun waɗanda suke tare da mutumin da ya kamu da cutar a cikin jirgi domin dakile ci gaban yaduwar cutar. We are working with the airline. We are developing, we are going to get a manifest and then do a contact tracing ya ce muna nan muna aiki tare da kamfanin jirgin saman kuma muna neman bayanai akan mutumin da kuma mutanen da suka yi hudu da shi domin gano mutanen da suka wato suke a nan ya ce sautari suna karban lambar waya ko kuma adireshin inda bakin suke zaune domin sa ido a kansu ya ce ba za mu ɗauka dukkaninsu wato suna da cikakken lafiya ba ko kuma za su iya kamuwa da cutar amma suna ba da shawarar duk wanda ya ga alamun rashin lafiya to ya kai kara domin a sa ido a kansa a hali da ake ciki kuma ajiye jiya su ne mataimakin shugaban amurka mike pence ya nada debbie burks masaniya harkar kiwon lafiya na kasa da kasa da za ta zama jami'ar kula da lamurra da suka shafi coronavirus a fadar white house lamarin da zai wayar da gwamnati a kan yunkurinta na yaƙi da yaɗuwar cutar a cikin ƙasar. Barks likita ce kuma a matsayinta na babban jakada na a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Yanzu ita ce ke jagorantar yunkurin gwamnati na yaƙi da cutar kanjamau a duniya. za ta rika ba da rahoto ne ga pence wanda shugaban amurka donald trump ya naɗa shi a ranar laraba da ya kula da martanin gwamnatin amurka game da babban kalubalen kiwon lafiya wanda ya addabi duniya kana za ta rika za ta karu a cikin rukunin yaƙi da cutar coronavirus karkashin jagorancin sakataren kiwon lafiya da ayyukan jama'a da ake kira alexa. brex ma'aikaciyar gwamnati ce wadda tsohon shugaban amurka barack obama ya ba ta aikin kula da wato yaƙi da cutar kanjamau a nan amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan gudun hijira daga kasashe daban-daban za su iya yin amfani ta hanyar wato za su iya ratsawa cikin ƙasar turkiyya zuwa nahiyar turai gwamnatin turkiya dai ta tabbatar da amincewarta na ba matafiya damar ratsawa cikin kasar bayan da dakarun gwamnatin siriya suka kashe sojojin turkiyyan 33 a yankin idlib da ke arewacin siriya a jiya alhamis shawarar ba 'yan gudun hijiran damar ratsawa turkiya za ta sauya yarjejeniya da ta kulla da tarayyar turai a shekarar 2016 wani dan gudun hijira mai suna abdullah ya yi tsokaci inda yake cewa mun fito daga istanbul ne da zammar kuma za mu ketara zuwa ƙasar jamus muna tare da mutane da dama daga Syria da algeria da falasdino da wasu ƙasashe da dama labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To da farko za mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya. Gwamnatin jihar Ogun da ke kusa da jihar Legas ta ba da sanarwar killace wasu mutane su 28 da ake kyautata zaton sun yi ma'amala da baturen nan na kasar Italiya da ya shigo Najeriya da cutar coronavirus. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a wata sanarwa da kwamishinar lafiya a jihar ogun dr tome koka ta fitar ta ce gwamnati ta kuma rufe kamfanin simintin lafarge da ke garin Owekoro inda ba italiyan ya ziyarta domin gudanar da taro da jami'an kamfanin ita ma a bangaren ta hukumar kula da sauka da tashin jiragen sama ta ƙasa wato filin jirgin saman da baturen ya shigo najeriya ta murtala muhammad ta hannun kakakin hukumar mrs hairata yakubu ta ce hukumar filayen jiragen sama ta ɗauki matakai na hana bazuwar cutar tare da gudanar da binciken lafiyar fasinjoji masu tashi da kuma sauka ta filayen jiragen saman kasar daban-daban musamman babban filin jirgin sama na kasa da sa da ke nan Legas da kuma babban filin jirgin sama na Abuja da na Kano da kuma Fatakwal. To koya wannan lamari ya fi masu kasuwanci da hada-hada a filin jirgin saman tambayar da na yi wa Alhaji Ado Dan Sudu wani mai hada-hadar musayar kudaden kasashen waje a filin jirgin saman da Legas. Mu da muke hada-hada especially na harka harkar saye da sayarwa musamman canjin kuɗi a filin sauka da tahi na jiragen sama to a gaskiyar magana mun fi kowa ainihin shiga ko kuma hadari saboda waɗansu fasinjojin idan sun sauka sai sun fara ma'amala da mu most of the time lokata da yawa wato su kawo 'yan kuɗin su mu canza musu ko na biyan taxi ko kuma na waɗansu 'yan ƙananan bukatu mun kira mutanenmu mun fahimtar da su kuma mun karantar da su na farko dai ya kamata a ce dukkan wani wanda yake canjin kuɗi um, yake ma'amila da harkar canjin kuɗi ko ke sai da kayayyaki a airport to ya kamata a ce ya sa ainihin safa a hannunsa irin wannan safan nan fara wacce likitoci suke sawa sannan ya ci gaba da waɗannan harkoki a ta dai gwamnatin jihar lagos ta bakin kwamishinan lafiya farfesa akin abayomi ya bayyana cewa ya gana da italiyan wanda ya zaka ke kwance a asibitin hana bazuwar cutuka masu yaduwa da ke angon yaba inda kuma ya ce ɗan kasar italiya yana samun sauki well i've um, uh, isolation uh, a bangaren tagoncin tarayyar najeriya wata sanarwa da ta fitar ta hannun ministan lafiyan kasar dr emmanuel henry ya ce yanzu haka an tanadi likitoci kimanin 60 domin tunkarar wannan cuta bayan ware wasu miliyoyin kuɗi na naira da aka yi domin yaƙi da cutar cutar ta coronavirus da yanzu haka take neman ta gagar kundila a kasashen duniya daban-daban bayan najeriya da yanzu haka ta samu bakuntan wannan cuta da coronavirus akwai kasar masar da kuma kasar algeria da tuni suka samu bakuncin wannan cuta ta coronavirus babangida jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida babangida jibril Yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya. Rundunar 'yan sanda a jihar Rivers ta bankaɗo wani gida a unguwar Woji da ke birnin Fatakwal, inda ake kyautata zaton ana hada-hadar sai da jarirai. Wakilin murya Amurka Lami da Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. bisa ga dukkan alamu dai a najeriya batun hada-hada kan sayar da jarirai ta hanyar yiwa mata ciki domin su haihu daga bisani kuma a cefanar da su wannan matsalar dai na nan bata gushe ba musamman a yankin kudu maso gabashin najeriya illa ma kara haɓaka ta yi a baya-bayan nan ne rundunar 'yan sandan jihar ribas da ke yankin niger delta ta bankaɗo wani gida da ke anguwar woji da ke birnin fatakwal da ke aikata ire-iren wannan haraka kuma an gano wasu mata su hudu dauke da ciki tare da jarirai ashirin da biyar da ake dakon cefanar da su bayan an haihe su kan haka nema ya sa na tuntubi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ribas Mustapha Dan Daura domin jin halin da ake ciki. Mun samu wani bayani na asiri wanda muka samu cewa akwai wani gida a nan Port Harcourt a kan layin Woji ana kiran shi Woji Street cewa akwai wani gida da ake ganin ana ta shiga da fita da ƙananan wa'annan yara jarirai kuma ana ganin cewa wannan gida akwai matsala saboda yadda ake shiga da fita nan yara mutane suka ce ya kamata a je a duba wannan gida to muka tura jami'an mu na tsaro suka tafi wurin suka shiga suka tabbatar da cewa eh wannan gida ana amfani da shi ne na saye da sai da kananan yara da muka je muka ga akwai jarirai da kananan yara guda ashirin da biyar a wurin wanda suke tsakanin shekara ɗaya abin da ya kasa wasu ma wata uku manyan da su ne masu shekara biyu a sannan kuma sai maka akwai mata guda hudu wanda suke suna da ciki dukkan su ba maza ba komi muka tambaye su me suke a wurin su ma suka yi bayani cewa an yi magana da su ne su zo wurin a kula da su idan suka haihu za a ɗauki waɗannan jarirai ci gaba da kula da su. kamar ko akwai waɗanda rundunar 'yan sanda ta kama da kuma masu gidajen su zuwa yanzu. eh kamar wannan wanda muke kama yawanci akan hanya ne yawanci wanda muka kama kafin wannan ɗin wanda ba a gida ba ne duk sauran akan ciki ne cikin mota lokacin da ake wannan eh, stop and search. batun yi wa su 'yan mata ciki tare da cefanar da su jariran da ake kai ga haihuwa kamar yanzu ita rundunar 'yan sanda wani tabbaci za ta bai na ganin cewa duk faɗin jihar Rivers inda ake zargin akwai irin wannan za a bankaɗo su. Eh wannan ko shakka babu muna nan mun ci gaba da binciken mu ta hanyar samun information daga hannun mutane muna nan muna ƙara bincika mu ga za mu iya samun wasu gidajen da ake wannan. Shi ma wani ɗan jihar ta Rivers da ke da suna Mark ya ce. Mark Lenin although we have not seen any group or any person coming to counter the suspicion of the police. Yana cewa ne kawo yanzu babu wani mutum ko wata kungiya da ke zaman kanta da suka kalubalance 'yan sanda bayan sayar da jariran da wannan masana'antar suke akwai kuma batun safarar mutane zuwa kasashen ƙetare. Muna fatar dai 'yan sanda su ci gaba da bincike domin sanar da mu halin da ake ciki kuma tare da gurfanar da waɗanda ake tuhuma a gaban kuli'a. was not a factory arrangement or not a trafficking in person. Wannan al'ada dai ta kyankyasar jarirai domin a cefanar da su al'ada ce da ta fi haɓaka a kudancin Najeriya a musamman inda kabilar Ibo take a baya-bayan nan ma wannan matsala ta tsallako zuwa arewacin ƙasar Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar Sokoto. To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan duk wani abu da ke damun amma kafin mu buɗe layukan wayar mu, ku shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga jihar Katsina. Salamu alaikum da muke magana. Kuna magana da Alhaji Malam Nasiru Mai Yadi Kwangwala. To Malam Nasiru Mai Yadi muna jan ka. Wani madu'i ne ake karantawa. A a kai ne muke so yau ka gaya mana duk wani abu da ke ci maka tuwa ƙwarya me ra'ayinka ko kuma me wani kuka ne zaka so ka yi ga hukumomi ko ma wani abu ne ya maka daɗi ka faɗi. To alhamdulillah babu abin da zan yi farin ciki sai mu Allah godiya muna fata ubangiji Allah ba kasan mu lafiya da zama lafiya. Amen. To mun gode malam. Abin da Allah ya mana maganin sa. To mun gode malam Nasiru mai yadi yanzu kuma za mu je Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke wa alaikum assalam da wa muke magana. Sunana Alhaji Mustapha Ibrahim Mararraba Kano a Jakara. To muna jan ka Alhaji um, Mustapha. abin da nake so in dan yi akai akan shine dangane da abubuwan da suke faruwa na rashin tsaro a kasar nan kamar inda gwamnati take ta kokarin sa jami'an tsaro suna iya kokarin sa kai to do Allah do annabi me zai hana gwamnati ta dawo da hankalinta wajen kan malamai irin na cikin lunguna ta yi amfani da su a ba su dan wani abu da za su dan kashe musu kishirwa mm. su kuma su tsaya su yi roƙon Allah iya abin da ya kamata su iya iya wasu saboda wannan lamarin tsaro ya damu kowa su yi iya sa a dawo bangaren karatun Qur'ani da sauran abubuwa wanda za su taimaka dai Allah ya sa a samu lafiya kamar inda gwamnan Barna yayi to kamata a idin mu arewacin Najeriya wanda wannan abun ya dame su hmm. kamata yi gaba ɗaya mu ma mu haɗu mu yi irin wannan mu goye bayan a yi karatun Qur'ani a yi duk abubuwan da ya kamata a yi a samu malamai a taimake su da wani abu. To mun gode Alhaji Mustapha Ibrahim yanzu kuma za mu je Sokoto. Assalamu alaikum da muke magana daga Sokoto. Wa alaikum salam ta zaka Allah barkatu ni ne Garba Abubakar Aliyu Raba Shanu Tangaza ko ba kuɗi akwai rufin asirin Allah. To Allah ya rufa mana asiri muna jin kamalan Garba. Amin. Oke. ni abin da a cikin rayuwata kuma a nike bukata Allah ya taimaki ne Najeriya baki daya ya taimaki Sokoto Najeriya baki daya. Yana so da Allah a ci gaba da roƙon Allah da duk irin musulmi Malam Garba Abubakar daga Sokoto layinsa ya goce yanzu kuma bari mu je Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana daga Kaduna. Hajja, da barka da la'asariya. Barka dai da wa muke magana. Yawwa, suna na Murtala na kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala muna jan ka. to a hajjiya madan dauda na farko ina ce dan uwa mai buga waya a wannan kafa ta ku abdulaziz akarari ina mai ta'aziyya da son mahaifiyarsa allah ya sa mutuwa to allah ya ji kanta muna jan ka malam murtala ko kana tare da mu ina ga layin malam murtala ya goce har yanzu dai muna nan a kaduna wa alaikum salam da wa muke magana daga kaduna magana da zallatar hana samuna alai salisu mai ɗan samuna. To muna jan ka. Ba ma jan ka sosai. Mace ina kira da 'yan arewa da su ma Buhari a duka ne ba, banza da ba. to madalla ya ce 'yan arewa su dangai ma shugaba muhammadu buhari addu'a ba maganganun banza ba to mun gode da wannan ra'ayi yanzu kuma za mu je zamfara eh kuna magana da hassan gusau to hassan gusau muna jan ka to ni abin da an ra'ayi na ina so in gaya shugaba buhari gaskiya kan yan abubuwan da suka faru a zamfara da kuma su su malam garba shehu da su ji tsoron allah su rinka gaya buhari gaskiya abin da ake ciki jihar zamfara da ma sauran wurare mm. da sauran. sannan kuma da su kuma jami'an tsaro su ma yana kira da su ji tsoron Allah ne rinka gaya mai gaskiyar lamari 11:30 to su mm. rinka gaya mai gaskiyar lamari abubuwan da suka faruwa sannan kuma da kuma tawan arewa kuma su kan tsawa suna gaya shugaba Buhari gaskiyar lamari irin yanayin halin da arewa suke ciki na matsin tattalin arziki da talauci da kuma rashin tsaro To mun gode Malam Hassan Gusau yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Eh salamu alaikum Maryam Dauda. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nijar. Umma Malam Ali na daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To Umma Malam Ali kana lafiya muna jan ka. a ah, la lau Maryam Dauda ni abinda an ra'ayi na bisa ga wannan sabuwar cuta da aka ta shigo cikin kasashen na Afirka. Mm. Ta shigo nigeria kuma ta shigo Algeria. Ina kira kamar gaba gaba ta na mana nan ba su minista da kiwon lafiya. a ɗauki matakai ne bisa kanta a waye mutane ke bisa ga wannan cuta wadda aka ta shigo ta zamani kunan cuta lalle da an ce an ce da mutum ya samu ya gaida da hannu da mutum ya kamu da ita amma ina kira a waye mu mutane mu talaka mu kai don sabida wanda ba samu cuta take ba na gode madan dabra ni na umma mala ali daga dogon da cikin jahoran nijar to mu ma mun gode malam umma mala ali za kuma mu je jihar bauchi yanzu ka dora diga ga dan fulani warje to dan fulani warje muna jan ka daga jihar bauchi Yauwa ina kira da hukumomin kiwon lafiya ya kamata su dauki matakin da ya dace domin kawo ƙarshen cutar coronavirus da yake yaduwa a mu na Afirka. Hmm. Yauwa ƙarshe nake yaduwa Allah bangiji ya kawo mana ƙarshe wannan cuta. Na gode Radio Amerika mai magana ka Dora Diga ga dan Fulano daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka wanda yake kara yin kira ga hukumomin Najeriya akan su dauki matakan kare wato matakan kariya daga cutar coronavirus. Za mu sake koma jihar Kaduna. To Hajiya Maryam Dauda kin san wayoyin namu na da yawa mutala ne samu dawowa. To barka da dawowa muna jan ka. To madalla to a lalle ra'ayin da nike so mu faɗa shine gwamnonin mu har yanzu na arewa mu ji abin da suka ce ba game da kungiyar nan da aka kafa na shege kafasa. Da suna mm. goyon bayanta ne ko ba sa goyon bayanta. Kuma ba mu ji daɗin shi gwamnan Kano da ya shi ya fara cewa bai goyon bayan wannan kungiya ba cewa wai tsaro ya wadata a Kano bayan Kano ita take kowanne jiha arewa samun da hatsari da tashi hankali na kungiyar Boko Haram hmm. aka ta da bom a gidan sarki da sauransu to wannan ba mu ji daɗi ba ya kamata su yadda da wannan kungiya ko suna za a canza mata domin a samu tsaro arewa gaba ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. to mu ma mun gode malam martala masu sauraro a nan za mu dasa aya ɗauka wayoyinmu sai kuma ranar litinin idan allah kai za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'ana na cewa karfe uku da minti hamsin da biyu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. taka ledin cikin na kasar jamhuriyar kamaru sun fara wasan motsa jiki da mintin karar takwarorinsu kasashen nahiyar afirka masu bugawa a cikin gida kasancewar nan da wata guda kacal ya rage wa kasar ta jamhuriyar kamaru da ta shiga gasar domin kece reni ta da kasashen na nahiyar afirka wanda kasar kamaru ce za ta amshi hada gasar a kasar ta malam zakari matsayin sha'anin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ya yi mana karin haske kan rukuni-rukuni na ƙasashen nahiyar afirka waɗanda za su gwabza kwanjinsu an samu rukunoni hudu da ƙasashe goma sha shida da za su fafata da juna a wannan gasar na 'yan takale da a cikin gida da ake kira shan da zai gudana daga ranar hudu zuwa 25 ga watan afrilun da Eh, za mu shiga insha Allah nan da wata guda. Duk da cewa dai kasar Kamaru za ta fafata ne a gaban magoya bayanta wannan ma zai iya da karfin gwiwa domin ganin cewa ta kai zagaye na biyu kar ka manta cewa da akwai ita kasar ta Morocco da ke dauke da wannan kumbin kofin na yan takale da a cikin gida da ta dauka a 2018 wacce ita ce ta kabe wannan bakoncin da ta doke mali a wasan karshe To abin da zai iya ga mana karin bayani wato an gudanar da wannan uh, taron na samun jadawalin kasashe na su fafata da juna ne a babban katafaren da yake birnin Yaounde wato Palais de Sport inda mutane da masu halarta a karkashin jagoranci shi kan shugaban Ahmed Ahmad da kuma ani Prime Minister uh, ta kasar Kamaru da kuma tsofin tsofin yan wasan kwallon kafa kamar ani Sami Ito da Sirgobe Song Bahana eh, Kamaru ala hakika Kamaru kamaru ƙasa ce wacce eh, ake ganin cewa za ta taka rawani a wannan gasar domin wa'annan 'yan wasan da take dauke da su sun jima suna wasa tare kuma sanannu ne a wannan gasar ko da yake da akwai wasu eh, da aka ƙara daga cikin su wasu za su ainihin taimaka musu su ma a wannan gasar shi yasa ake ganin cewa shi kocin su cikin wannan gasar da dama da sun yaba masa a ƙarshen lokacin kusan cewa wasannin da ainihin kamaru ta yi da sada zumunta ah, ta nuna nuna kwarai wata kuma ta nuna kwar ta to a tafiyan da ake dukkan filaye kam a zuwa kan nan nan da babu wata matsala kasar kamaru dai ita ce za ta karbi bakuncin cin kofin nahiyan afirka na shekara na 2021 bahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. sojojin amurka da ke koriya ta kudu masu taken shirin fada a wannan dare sun shiga cikin wata wasu gwagwarmaya guda biyu da ba a saba gani ba da suka hada da yaƙi da mummunan cutar da ke bazuwa cikin gaggawa da kuma barazanar yiwuwar koran dubban 'yan ƙasa koriya ta kudu da ke aiki a sansanin sojin amurka saboda takaddama da ke da koriya ta arewa din akan wurin raba bashi haɗin gwiwar sojojin amurka da na koriya ta kudu sun ƙara kami wurin sa ido a sansanoninsu bayan da wani ma'aikaci da wasu mutane guda biyu wanda suka kai ziyara a sansanin sun kamu da cutar coronavirus a wani martani da sojin amurka wani martanin sojojin amurka da na koriya ta kudu sun gaggauta dakatar da wani atisayi da za su yi na haɗin gwiwa suka fara gwajin lafiya da ɗaukar wasu matakai akan masu shiga sansanin kana suka haramta wa sojojin ficewa daga sansanin a gefe ɗaya kuma ma'aikatar sojin amurka ta faɗa a yau juma'a cewa ta shaidawa koriyawa dubu tara da suke aiki da suke mata aiki cewa akwai yiwuwar za ta kore su aiki kwanaki talatin masu zuwa idan amurka da koriya suka gaza cimma fahimtar juna akan raba bashi na zaman sojojin amurka a yankin jami'ai a najeriya sun tabbatar da labarin mullar cutar coronavirus lamarin da ke zama na farko a kudu da saharan afirka masana kiwon lafiya sun yi kashe ne cewa afirka ta kimtsa kanta daga yiwuwar barkewar cutar a nahiyar sai dai masanan sun ce jinkiri da cutar ta yi kafin ta isa afirka ya baiwa ma'aikatan kiwon lafiya daman shirin tunkarar cutar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan Mr. Tony. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.